Oh. idan wannan gwamnati za ta kyale wannan yaro Ismail Dukko ya dawo ya ci gaba da musu rushe-rushe kamar yadda suka gani a nan Rimi College an kori malamai ko kuma an ba su notice suna kuka da hawayensu cewa za su tashi a gidajen da gwamnati ta mallaka musu ana yanka filayen Rimi College ana saidawa kuma gashi nan a waɗansu unguwanni mun gani. Mun sha kiraye-kiraye lokacin da aka ce Ubasani ya zama gwamnan jihar Kaduna na ce Ubasani ka sani kabarin 'yan rufa'i daban kabarin ka daban ka fito ka faɗa ma jihar Kaduna gaskiya dan mutun shekara ɗaya ba muke zargin gwamnatin ma da Rufai da badakalan kuɗi na biliyan ɗari tara. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja. Shirin ƙarshen mako na wannan rana zai ɗauko sanunsa ne akan batun harkokin shari'a da suke faruwa musamman akan batun masarautar Kano. wasu bayanai da muka samu sun tabbatar da cewa babbar kotun koli da ke nan babban birnin tarayya abuja ta ba da umarnin alkalan da suke yanke hukunci akan batun rikicin da ke aukuwa akan batun masarautar kano da su zo babban birnin tarayya abuja domin su yi mata bayani akan yadda suke yanke hukunci da ke cin karo da juna akan batun wannan rikici da ke aukuwa a bangaren masana akan harkokin shari'a su ma suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan turka-turka da ke faruwa a yayin da wasu bangarori ke nuna bangaren da suke goyon baya haka zalika wani bangare ma yana nuna waɗanda yake goyon baya su ma al'ummomin jihar kanan ba a basa a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su akan bangarorin da suke nuna goyon bayan su masana akan harkokin masarautu da suka fito daga arewacin najeriya sun ce sannan a hankali harkokin masarautu a arewacin najeriya na ci gaba da damalmalawa ko kuma mu ce 'yan siyasa suna ci gaba da damalmala harkokin siyasa a arewacin najeriya sun ba da kwatance a yankin kudancin najeriya wato kawar arewacin najeriya inda babu yadda za a yi irin wannan rikici ya rinka aukuwa sun kuma tabbatar da cewa waɗannan yankuna sun san mutunci da daraja na samar sarautun da suke da shi amma kuma harkar sarauta a arewacin najeriya 'yan siyasa sun bi sun yi dama-dama da ita sun katattala ta kuma suna yin abin da suka ga dama wannan ya sa mun tuntubi lauya mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja barista mai nasara umar kogo faskari akan batun irin matakan da ya kamata a ɗauka akan batun abin da ke aukuwa a jihar kano a cikin jawabin da barista mai nasara umar kogo faskari ya gabatar ya ce akwai buƙatar gwamnati ta kafa wani kwamiti mai mutum biyar musamman dattawa daga arewacin najeriya waɗanda ake jin su ake kuma ganin darajar su ya sako sunan mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar da kuma alhaji aminu ɗanta ta sai alhaji dattijan nan wanda shi ma ya fito daga arewacin najeriya kuma dan asalin jihar kano alhaji tanko ya kasai da kuma shugaban jagoran ɗarikar tijjaniya Sheikh Sharif Sale wanda aka ce dukkanin waɗannan masarautu za a iya cewa tamkar suna ƙarƙashin wannan ƙungiya ce. barista mai umar kogo faskari ya buƙaci ganin waɗannan mutane da na lissafo sun sa baki domin ganin an magance wannan matsala. shawarar da zan bada ga 'yan siyasa shine a nisanci shiga harkokin siyasa domin sashe na 21 ya yi magana akan na tsarin mulki ya magana akan tarihinmu da al'adunmu da kuma manufofinmu na mu girmama waɗannan gidajen yarabawa ba ka gani suna tashi suna mu gidajen sarautar su karan tsaye ibo ba su tashi suna mu gidajen sarautar tsaye sai ya hausawa a nan ne ake wannan abu saboda haka idan wannan abu ya kwanta hankali ya kwanta to ina kira ga a naɗa kwamiti na mutum biyar mutum biyar ɗin nan su ne haka mai martaba sarkin musulmi a matsayinka na shugaban harkokin al'adu da kuma sarkin musulunci na najeriya martaba sarkin musulmi ya shugabanci wannan Eh, mai girma alhaji aminu alhassan dan tata babu wani dattijo da yake gaba da kai a arewacin najeriya yanzu ka zama kai ne na biyu a wannan sai na uku ina kira ga mai girma alhaji tanko ya karsai kai ne babban dan siyasa da ke da rai a najeriya a yanzu na hudu ina bukata sheikh sharif sale eh, duka waɗannan masu takaddama nan 'yan eh, ɗariƙa ne kuma sheikh sharif sale ina kyautar zaton shine mafi girmamawa da biyayya ga duk 'yan ɗariƙa na arewa saboda haka shek sharif sale ka shigo cikin wannan magana sannan ga babban bango kuma uba ba da mama Sheikh dahir usman bauchi wanda duk wani dan dariƙa ya sha nono karkashin Sheikh dahir usman bauchi saboda haka waɗannan guda biyar ku sanyo sarki gwamnan kano gaba a zo gaban shugaba bola ahmed tinubu a bashi bayanin cewa waɗannan dattawa sun shiga sun fita an daidaita wannan abu ga matsaya sannan su roƙi shugaban ƙasa a yi doka wadda za ta ba masarautu kariya wadda za ta ba su kariya da kuma dawo musu da daraja da martaba da kima su a yi wannan abu wanda yake zai hana 'yan siyasa su rika katsalan da cikin waɗannan abubuwa don ko ni irin wannan ta shafe ni akwai masarautar mu shekara biyu da ni ne sarki da na 'yan siyasa ya ɓata wannan abu saboda haka a yi ma masarautu ginshiki a yi musu kariya a ba su kuma abin nan dama ta aikace aikace da za su rika yi karkashin kundin tsarin mulkin Najeriya idan suka roƙi shugaba Bola Tinubu da auren zobe da ke akwai na bangaren zartaba da bangaren yan majalisa shugaba Bola Tinubu na tabbata zai saurari wannan za a yi wannan gyare-gyare wannan zai sake jaddada martaba da ɗaukaka da darajar gidajen sarakunan mu domin a kare mu domin su ne kusan abin da ya rage na tunawa da baya da martaba da ɗaukaka da darajar da arewacin Najeriya ke ciki kar mu bata ta rushe barista mai nasara umar kogo faskari kenan lauya mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja a wata doguwar tattaunawa da aka yi da shi dangane da wannan turka da ke faruwa a jihar kano daga jihar kano kuwa za mu leƙa makociyar ta jihar kaduna inda turka-turka siyasa ke ci gaba da aukuwa a tsakanin tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad ɗaya rufa'i da kuma sabuwar gwamnatin da ta yi bikin cikarta shekara guda akan karagar mulki a ƙarƙashin jagorancin gwamna malam obasani wasu rahotanni sun tabbatar da cewa tun da farko dai an fara zarge-zargen cewa gwamnatin jihar kaduna a lokacin da gwamna malam nasir ahmad ɗaya rufa'i mai mulki ta yi wa kacika tashi da kuɗaɗen al'ummomin jihar kaduna gwamnatin dai tana ta tababa baba akan irin waɗannan kalamai da wasu takardu da aka ce gwamnatin ta binciko akan tsohuwar gwamnatin gwamna malam nasiru ahmad el rufai kai aka kai waɗannan takardu ma majalisar dokoki ta jihar kaduna karkashin jagorancin yusuf liman yusuf liman ya kafa wani kwamitin bincike inda kwamitin binciken ya fara aiwatar da bincikensa ya gama kammala bincikensa a wannan mako mai karewa ya fitar da sakamakon binciken da ya gudanar inda sakamakon binciken ya tabbatar da cewa an kama tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad el rufa'i da laifin wakacika tashi da dukiyoyin al'ummomin jihar kaduna wanda akalla suka kusa naira biliyan 500 amma dai idan ba manta ba gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad el rufa'i a wasu jawabai da yi daban-daban a lokacin da yake gwamna ya ta maimaita cewa sun zo jihar kaduna ne ba wai don su yi arziki ba ba kuma wai don su saci kuɗin al'ummomin jihar kaduna ba sun zo ne domin su yi wa al'ummomin jihar kaduna aiki to amma a bangaren 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda suke tare da tsohon gwamnan jihar kaduna sun yi ittifaƙin cewa eh gwamnan jihar kaduna ya yi wa al'ummomin jihar kaduna aiki kuma ya yi an gani saboda haka dukiyoyin da aka tatsa wajen karɓan haraji a jihar kaduna ga shi nan an gudanar da ayyuka a jihar kaduna a wasu bangarori na 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda ba sa tare da shi tsohon gwamnan rufai sun ce daman sun san arina saboda tun a lokacin da aka zaɓi gwamna malam nasiru ahmad rufa'i al'ummomin jihar kaduna suka fada cikin mawuyacin hali musamman akan batun haraji da kuma rushe-rushe wanda shi ne ya talauta 'yan kasuwa a jihar kaduna sannan kuma ga tsadan kuɗin makarantu ga wasu haraje-haraje da gwamnan yake kullo da su wanda ake ganin cewa ya jefa al'ummominsa na jihar kaduna a cikin mawuyacin hali to yanzu dai kwamitin binciken ya kammala bincikensa ya kuma fitar da sakamakon binciken inda aka yi binciken cewa eh lalle lalle ana zargin gwamna nasir ahmad el fa'i da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ya handame amma a baya mun samu wasu bayanai da ke nuna cewa mai magana da yawun tsohon gwamnan jihar kaduna miwa ya karyata wannan labari inda ya ce wannan zargi yana da nasaba da batun harkokin siyasa da ake nema a kulla miwa ya tabbatar da cewa tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el rufa'i mutum ne mai adalci saboda haka babu yadda za a ce ya wawure waɗannan kuɗaɗe ya ce akwai dai bita da kulli akan binciken da ake yi wa shi tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rfa'i bari mu leƙa ɓangaren al'ummomin jihar kaduna waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu akan batun wannan al'amari da wannan kwamiti ya fitar da rahoto akan zargin da ake yi wa shi tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rfa'i da wannan gwamnati ta 'yan ne na iya ta zo na yi kalamai na na ɗan gwagwarmaya cewa ba girin girin ba dai taimai da na san ba ilimin iya kamun aikin gwamnati sannan ba ƙwarewa a sanin makamar gwamnatin a ƙarƙashin wannan jagorancin na malam Ubasani ba dan komai ba sai dan saboda yanda na ji makarrabansa da 'yan ne na iya da 'yan joni suke cewa wai su ba za su ƙara rushe gidan kowa ba kowa ya je ya kwanta ya bacci da ido biyu ba wanda za kwace kwace mai fili ba wanda za a kwace mai gona amma kuma za a je a biya haraji amma har izuwa yanzu al'ummar jihar Kano suna na'am da wannan al'amarin sakamakon suna cewa har izuwa yanzu babu gidan wanda aka rusa a jihar tabbas a baya al'umma suna ta murna suna jin daɗi cewa an daina rushe musu gidaje amma yanzu wancan yaro da yake rushe gidaje a tsohuwar gwamnati da ake ce mai Sama'ila Dukko yanzu ya ƙara dawowa da ƙarfin gwamnati ya fara rushe gidajen mutane wanda mutanen sun fara kuka suna tofin alatsi ne cewa abin da ake musu wasu alkawari an karya wannan alkawari kuma aikin jiya ya dawo na rushe-rushe. A ina aka rushe-rushe? Christian Road gidajen Polytechnic din nan ai kaga ma ya kamata a ce gidajen Polytechnic na gwamnatin tarayya ne bai kamata a ce gwamnatin jiha tana taba gidaje ko filaye na gwamnatin tarayya. Ko sun saba ka'ida ne? Wani irin saba ka'ida ginin da aka yi shi tun zamanin Sardauna Haji Babangida a yanzu fa al'ummar da suke wannan yanki da masu filaye da masu gonaki da masu gidaje a jihar Kaduna sun sun fara alkunuti da tofin alatsi ne ga wannan gwamnati cewa lallai hakika idan wannan gwamnati za ta kyale wannan yaro Ismail Dukko ya dawo ya ci gaba da musu rushe-rushe kamar yadda suka gani a nan Rimi College an kori malamai ko kuma an ba su notice suna kuka da hawayensu cewa za su tashi a gidajen da gwamnati ta mallaka musu ana yanka filayen Rimi College ana saidawa kuma gashi nan a waɗansu unguwanni mun gani filayen Federal Polytechnic an yanyanka a yanda muke zargi cewa tsohon shugaban hukumar kajis ne da mai girma gwamna ya sa aka kama shi har yi karamar sallah a gidan 'yan sanda wannan in aka ce zai ci gaba to ba zai haifan ma da jihar Kaduna da mai ido ba wannan maganganu naka ba zargi bane wani irin zargi Haji Babangida ka je Rimi College ka ga yanda ake cinikin filaye ka je manyan makarantu na gwamnatin jiha da na gwamnatin tarayyan ma yanda ake yanka fila da wannan nema nake so in kira ga sanata Lawal Adamu Misala a matsayin shi na shugaban kwamitin majalisar dattawa bangaren ilimi da ya shigo cikin wannan al'amari ya yi ruwa ya tsaki ganin cewa sai an maida ma filayen makarantun da aka yanka aka sassa dama masu hannu da shuni don saboda an ma da ne ba kan ka'ida ba. Abdullahi Bizat Barazana a matsayinka na ɗan jam'iyyar PDP menene yake tafi an ce ramin ƙarya ƙwararre ne kuma ba a gane gurgu a moto. Mun sha kiraye-kiraye lokacin da aka ce Ubasani ya zama gwamnan jihar Kaduna. Na ce Ubasani ka sani kabarin 'yan rufa'i daban kabarin ka daban. Ka fito ka faɗa al'umma jihar Kaduna gaskiya don mutum shekara ɗaya baya muke zargin gwamnatin ma Nasiru Rufa'i da badakalan kuɗi na biliyan ɗari tara da sittin na sha faɗa wani abun. Ah, yanzu a karancin ma bincike Facebook kawai da aka yi baban gida nawa ake zargin 'yan rufa'i da shi biliyan dari hudu da ashirin da biyar irin da gwamnan koyi yake gudu akan biliyan sha yake gudu ma na sani ya zama duk gwamnonin afirka ma gaba ɗaya ba wanda ake zargi da almundana irin ka kuma wannan almundana mu har yanzu ina son gaya ma shugaban majalisa ya sani da yan majalisa wannan facebook ne kuɗin nan karanci sai an samu wajen biliyan ɗari tara. amma baka ganin kai ma ka ce zargi. ai siyasa ce ko kashe mutum kai za a ce zargin ka ake yanzu ina hafiz bayar yake ina dattijo yake ina bella air rufa'i yake ina tama take ina samun aro yake in za a bincike sakon ba ci wallahi kuɗin nan na rantsi maka da Allah sai ya kai biliyan 800 takwas da wani abu. Ka ce idan za a bincike second batch. Yan majalisa da gwamnati ku sani mu al'umma jihar Kaduna kudin mu ne wannan first batch ne na kira maka second batch Bello Erufa ya yi kwangila a jihar Kaduna. Kai ka bashi kwangila. Hafiz Bayare yayi kwangila a jihar Kaduna sannan akwai Tama kuma Erufa ka ga da na ce ba farkon ba karshen Na ma tambaya baka ansa ba kai ka basu kwangila. Baban gida ni ina san labari da kudade na baban gida ba kai ka da Erufa uban tafiyan ma muna zargin ya gudu daman ka san shi fara kura ne ga tsoro ga ban tsoro haka lokacin malam nasiru irfa'i muna zargin ya bar najeriya kuma duk inda yake malam nuru ba da na ce ku kwace mai irfa'i faso tuntuni yanzu gashi muna zargin ya bar kasan ya kamata duk inda yake efcc su neme shi eh, a dama da al'umma ka kaduna hakkin su kai dan jarida ne ka bincika ai ya ba da sako a ce a kashi ɗari forty fasan kai muna a dama da kuɗaɗen mu inda rufa yake ce mai yan biribi barayi ne to mu yanzu da dama cikin biza ɗaya in ka ce mutum barawo in ba barawo bane to kai ne barawo yan rufa dai garin kai a bari a Najeriya kai da takara ko na kasula ba za mu yadda ba wasu daga cikin al'ummomin jihar Kaduna kenan a yayin da suke tofa albarkacin bakin su dangane da zarge-zargen da ake yi wa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad erfahi inda rahotanni suka tabbatar da cewa kwamitin da gwamnan jihar Kaduna Malam sani ya kafa ya fitar da rahoton sa inda aka tabbatar da laifin da ake zargin tsohon gwamnan da aikatawa amma an ce wai ana wata sai ga wata a wasu bangarori na al'ummomin da ba sa goyon bayan binciken da aka yi sun ce a lokacin da shi gwamna na yanzu wato obasani yake gwamnan jihar kaduna dukkanin kudaden da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad ɗaya rufa'i ya karɓo a matsayin bashi da sa hannunsa a ciki ya san dalilin da aka karɓo kuɗin kuma ya san abin da aka yi da kuɗin duk wani waka ka tashi da tsohon gwamnan jihar kaduna ya yi da kudaden al'ummar jihar kaduna gwamna na yanzu malam ubasani yana sani da shi aka dama sannan kuma da shi aka sha a ɗaya bangaren na wasu 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda suke zargi wai zargi suke yi wai cewa binciken da ake yi wa tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad el ya samo asali ne daga babban birnin tarayya abuja ni kuwa na tambaya menene ya hada babban birnin tarayya abuja da jihar kaduna sun fara mana bincike akan cewa ai a kwanakin baya tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad el rufai ya fara bibiyan wasu manya-manyan jam'iyyu na adawa a najeriya irin su jam'iyyar sdp da jam'iyyar prp da kuma wasu tsaffin shugabannin ƙasa irin su chief olusegun obasanjo da wasu shugabanni dai daga kudancin najeriya ana ganin cewa wani shirye-shirye ne da shi yan rufa'in yake yi akan batun zaben shekara ta 2027 wanda ake ganin cewa yana da nasaba akan abin da yake faruwa da shi a jihar kaduna wasu bangarori na al'umma sun tsaya kai da fata cewa lalle lalle binciken tsohon gwamna malam nasir ahmad ɗan rufai ya samu asali ne daga babban birnin tarayya abuja to koma dai menene lokaci ne kadai ka iya tabbatar mana da wannan al'amari daga binciken da ake